ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنت كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين sauran dabbobi guda takwas su ne raƙumma maza da mata da shanu maza da mata ka ce wa mushrikai ya kai wannan manzo Allah ne ya haramta abin da ya haramta saboda namiji ne ko don mace ne ko kuma don yana cikin mahaifa ko kuwa ku mushrikai kuna nan kamar yadda kuke riyawa Allah ya yi muku wasiya da haramcin abin da kuka haramta daga waɗannan dabbobi. babu wanda ya fi zalunci da girman laifi fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya ya dangana masa haramta abin da bai haramta ba don ya batar da mutane daga tafarkin madaidaici ba tare da ilimin da ya dogara da shi ba hakika Allah baya datar da azzalumai zuwa ga shari'a saboda kirkirar ƙarya ga Allah